kuma yadda muka taso a abin da kwalle yake nufi kwalle ma'ana ina ga babu damuwa da barbanci kenan yare ne na barbanci sunana alhassan aliyu muhammad kwalle wanda aka fi sani da suna bakin wake kuma shugaban kungiyar jarumai na masana'antar kanewood to ni an haife ni a unguwar fage a cikin karamar tsohon karamar hukumar nasarawa wacce take a fage a halin yanzu kuma na yi karatu na firamare na yi sakandare ina na kammala karatu na gaba ɗaya a jihar kano kuma tun ina makarantar sakandare na shiga wannan harkar tun kafin wannan masana'anta ta kaniwood inda na fara gabatar da wannan drama ɗin a gidan talabijin da kuma gidan rediyo. to zuwa yanzu zan kai kamar kimanin shekara talatin da bakwai haka zuwa da takwas a fim ɗin da fara a kaniwo wani fim ne wai shi hassan da usaini gaskiya ba zan iya ƙidaddage adadin fina-finai da dai ba amma alhamdulillah an ɗanyi da ɗan dama nasarorin da na samu dangane da harkata ta fim ta farko ita ce lokacin mai girma tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekarau sanatan kano ta tsakiya a yanzu yana gwamna ya sa marigayi malam sidi musa ya ɗauko ni wanda ya je miƙa na hannu da hannu ga mai martaba sarkin kano marigayi alhaji ado bayero wanda muka yi yawon ƙananan hukumi guda 44 na jihar kano domin kafa kwamitin a sau wannan nasara ba ƙarama ba ce ba Ah, domin harkar fim ita ta jawo min ah, shiga jikin wa'annan manya kuma muka samu kusan wata ɗaya da shekara shida muna mu'amala da mai martaba marigayi sarkin kano alhaji ado bayero nasara ta biyu da na samu dalilin wannan harka tawa ta fim ah, na samu nasarar wajen samun sauƙin gabatar da sha'anin al'amuran sha'anin kasuwata lokacin da na shiga kasuwar sai da motoci a matsayina na dila tun ina direba a dalilin fim sai da na kai matsayin da nake kawo motoci masu tarin yawa ko ban taɓa samun matsala da ma'aikata a kan hanya ba ko a nan najeriya ko a wata ƙasa da zan iya biyo kwalta ba don kuma saboda nasarar ɗaukakar da na samu a fim babban nasara da na samu kuma dalilin wannan masana'anta ta shirya fina-finai na kanewood ita ce lokacin da tashi aurar da 'yata na ga ɗan adam wanda ma ban taɓa tsammanin zan gani ba kuma daga bangarori na najeriya na samu gudunmawar da ban taɓa tunanin zan samu ba albarkacin wannan harka ta fim to ni kalubalen na rika fuskanta tunda lokacin da fara harkar nan kamar na gaya miki babu wannan masana'antar kalubale da muka rika fuskanta wajen al'umma ne na gari saboda a lokacin da muka shiga cikin wannan harka yadda muka tadda iyayenmu suna yi su malam mamman mun tsinci kanmu a matsayin waɗanda mutane suke kyama wanda a wannan lokacin idan muka fito muka shiga unguwa aka rika jifan mu ana kallon kama wasu mutane ne 'yan iska wanda sai daga baya mutane suka fahimci me ma ake so a yi kuma mun gode wa Allah da yake mu wannan harka mun taso ta ne a hannun gwamnati so muna da ka'idoji wanda muke kiyayewa shi yasa ake bambance tsohon dan drama na talabijin ko na rediyo da kuma wanda ya faɗo kan kane daka na ka na shiga yin sana'o'i amma dai na fi baya wannan harkar fim karfi a halin da ake ciki yanzu sai kuma harkar siyasa da nake wanda a baya 2007 a shekara ta 2007 na yi takara ta shugaban karamar hukumar ungogo kuma na yi takarar kansila haka da ya muke ta fama a cikin siyasa da kuma harkar fim wannan abubuwa guda biyu su ne yanzu wanda na fi baiwa muhimmanci a rayuwata a na yi nasara sosai a zaben domin mun ci shugabanci na karamar hukumar ungogo karkashin tsohon ciyaman ɗanmu marigayi ta edi muktar wanda kuma aka hana mu wannan kujera muka kuma tafi kotu wanda mai girma ibrahim little al'amin ya dauki nauyin zuwa wannan kotu daga bisani dai ba mu samu nasara a kotun nan ba muka kuma haƙura amma har kawo yanzu ina da ruwa da tsaki a siyasar ƙaramar hukumata ta ta ungogo da kuma siyasa ta ta jihar kano <laughs> matata ɗaya 'ya'ya na tara ina da jika kwaya shekaru eh shekaruna a yanzu ina shekara ta 51 <laughs> to ya shi dai dan wannan kasa ta ta najeriya yana ɗaukar kansa abin da zai iya amma ga mai wayo da hankali da tunani ba na cikin mutanen da za su haifar wa wannan ƙasa 'ya'yan da zan rasa yadda zan da su in tura su cikin al'umma su zame wa al'umma wani iri to ina da wannan tunani shi yasa nake kokarin daukar kaina abin da zan iya gwargwadon hali yanda Allah ya dora mu babban abin da yake saurin bata min rai a rayuwata shine in ga dan uwana dan Najeriya ko mai irin addini na ne ko ba mai irin addini na bane amma yana kyamata ma'ana ni ban gaji kabilanci ba ba kuma na san kabilanci musamman a wannan ƙasa ta Najeriya babban abin da yake sa ni farin ciki shine in ga duk inda na shiga mutane suna mun Allah ya sa ka gama lafiya muna jin daɗin abin da kake idan kuma ta kama abin shawara a ce in gyara abu kaza da nake a cikin sana'ata <laughs> ran da na ji ana sallah a kaina cewar za a kai ni makabarta daga wannan rana babu sauran wani fim kuma sai dai muna fatan a can ma ubangiji Allah ta taƙaita mana wahalar da muka sha a duniya to gaskiya ko da yake manyan abokai na a masana'antar kanewood tun da ba amine kika ce ba ba da babban aboki a masana'antar kanewood face mutumin da ko da yaushe hankalinsa yake kan wannan masana'anta ganin ya za yi ta gyaru ya za mu tabbatar da mutuncinta idan al'umma a duniya to wannan shine babban abokina shine babban amini na mutumin kuma duk da yake son ya zama mana da daraja da mutuncin wannan masana'anta gaskiya ba kasafai ba nake son ya zo kusa ni wajen mu'amala ba duk wanda idan aka hada ni fim da shi zai ji min kalmar da nan da nan zai sa wayoyi na da suke cikin kwakwalwata za su sa nima in tafi tunanin yadda zan ba shi ansa daidai gwargwadon abin da ya gaya mu wannan dalili shi yasa nake jin daɗin wato a baya yin drama tare da marigayya aisha ɗan kano ina kuma jin daɗin yin fim a baya shi ma da marigayi alhaji rabilu musa ɗan ibro to fina-finan da na yi gaba ɗaya wanda na fi so babu wanda ba na so amma kamar yadda kika ce bakan damiya ta ba zan manta da allura da zare ba na kamfanin sarauniya domin anan na samo suna na bakin wake haka za kuma ba zan manta da fim ɗina na izaya ba to kamar yadda muka taso a abinda kwalle yake nufi kwalle ma'ana ina ga babu damuwa da barbanci kenan yare ne na barbanci a wannan dai yana nufin kakana ba barbare ne ni bahaushe ne ba fulatani ne ba barbare ne kuma bai rabe ne <laughs> haduwa a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya eh, saboda ƙabilun Najeriya suna ɗaya daga cikin mutanen da nake sha'awar mu'amala da su saboda ganin yadda wasu abubuwa namu sukan ɗan haɗu musamman fannin addini